Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da laul da kuma niyya muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Alhamis 13 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Ƙasar Rasha ta sake hawa kujerar naki domin kare shugaban Siriya Bashar al-Assad. Shugaban Somalia ya lashe takobin ganin bayan kungiyar al shabab duk da yake ya bukace su da su zo a yi sulhu. a wuri ɗaya kuma a jiya laraba ne amurka da rasha suka cin matsaya akan samar da bincike game da harin makamin mai guba da aka kai a ma wasu fararen hula kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa amurka za ta saida ma najeriya wasu jiragen yaƙi na zamani shi wannan jirgin da yana ayyuka da dama don ko da daddare zai iya tashi kuma zai ga inda makiya suka ɓoye kuma za a ga yana sakowa ƙasa ƙasa haka kuma baya ƙara bulletproof ne A jamhuriyar Nijar kuma manoma ne ke ta kashe di. bisa wadda an ka sauko ta taho da kanta da bisa wadda an ka to ana da ita da bisa da an ka darmo an ka zaka an ka shigo da ita a ce za a ta yi wani ɗoyi aikaka kaya ta zo ta zo ta ci wallahi ba mu yarda yanzu za kuma a ji cewa tsohon shugaban Najeriya Gulla Jonathan ya musanta zargin wato handamar kuɗin mai kamar kowace ranar Alhamis Grace Alheri Abdu na tafa da shirin domin iyali wanda yau zai raja'a kan batun makomar 'yan matan Chibok amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Mausare Assalamu alaikum. A jiya laraba ne ƙasar Rasha ta sake hawa kujerar naki domin kare shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad daga suka da yake sha daga ƙasashen duniya game da harin makamin nan mai guba. Da wannan matakin na Rasha hakan yana nufin kenan ba za ta ba da bayanai ko kuma haɗin kai ga duk wani kwamitin bincike mai zaman kansa da majalisar ɗinkin duniya za ta kafa ba har ma da wani matakin da za ta ɗauka wanda zai iya taimakawa domin samun zaman lafiya a ƙasar ta siriya waɗannan kalaman dai suna fitowa ne daga bakin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki heli salin da take magana a zauren taron majalisar ɗinkin duniya ta ce har wa yau rasha ta zaɓi marawa asad baya a kuri'un goma da ake da su biyu sun je fakin amincewa kana uku suka ƙaurace yayin da moscow ta toshe damar da birtaniya faransa da amurka suke da shi china dama abu ne mawuyaci ta ba rasha baya ya ta ki jefa kuri amma ne yayin da sauran waɗanda ba su da kujerar dindindin irin su bolivia sun jefa kin amincewa ne yayin da ethiopia da kazakhstan suka bi sahun china na kin jefa kuri'ar shi dai wannan ƙuduri manufarsa ita ce shine yin yin allah wadare da harin makami mai guba kana a samar da kwamitin bincike mai karfin gaske domin gane abin da ya faru game da wannan harin wannan kur'an da aka jefa dai ba shi ne na farko ba domin ko a ranar alhamis din da ta gabata sai da aka yi irin wannan yunkurin amma hakan bai cimma nasara ba hill ta ce idan dai gwamnatin ta siriya da gaske take yi ba ta da masaniya kamar yadda rashi ta kasa ta tsare to bayanan da za a samu sakamakon binciken shine kadai zai fi da gaskiyar al'amari shugaban somaliya ya lashe takobin ganin karshen kungiyar 'yan ta'addan nan ta al-shabab a cikin shekaru biyu daga yanzu kana ya yi tayi ga shugabannin kungiyar da su zo a tattauna da su shugaba muhammad abdullahi muhammad wanda ake wa lakabi da farmaju yana magana ne jiya a wurin bikin cika shekaru 57 na samar da gidauniyar sojojin kasar bikin wanda aka gudanar a cikin harabar ma'aikatar tsaron kasar da ke magadishu ya ce muna baiwa mutanen kasar nan tabbacin cewa cikin shekaru biyu din daga yanzu sai mun kawo ƙarshen ƙungiyar alshabab a duk inda suke a cikin ƙasar ya ce ƙungiyar ta kwashe shekaru da dama tana aiwatar da ta'addanci amma kuma ta kasa ƙwace ragamar mulkin ƙasar shugaba muhammad ya ce don haka yana kira ga shugabannin ƙungiyar da su fito fili domin a yi sulhu da su idan kuma sun ƙi to za mu zaƙulo su a duk inda suke a cikin ƙasar ya ce a shirye gwamnatinsa take a tattauna da su ya ce kun dai kai shekaru goma yau kuna fama da gwamnati amma kun kasa karɓe mulkin ƙasar wanda ke da goyon bayan ƙasashen duniya don haka ku fito daga maɓoyarku mu tattauna da ku amma idan kun ƙi to za mu bi ku duk inda kuka buya domin mu zaƙulo ku sannan a gama da ku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a wuri ɗaya kuma a jiya laraba ne amurka da rasha suka ce matsaya kan samar da bincike game da harin makami mai guba da aka kai wa wasu faran hula a siriya wanda ya sa shugaba donald trump ya ba da umarnin kaddamar da harin ramuwa ga gwamnatin shugaba bashar al-assad yanzu ya amince za a samar da binciken haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙwararru a harkar makami mai guba waɗanda za su binciki harin makami mai guban da aka kai wanda ya yi dalilin mutuwar mutane sama da 85 yayin da wasu suka samu cuta an dai cimma wannan matsayar ce bayan da ministan harkokin wajen amurka rex tillerson ya kwashe sa'o'i da dama yana tattaunawa da takwaransa na rasha sergey lavrov daga bisani kuma ya gana da shugaba vladimir putin tillerson ya shaida wa manema labarai cewa ya faɗa wa putin cewa dangantaka tsakanin amurka da ƙasarsa ta ragu kwarai da gaske domin kuwa akwai karancin amintaka yanzu nan shi ma da yake bayani salin da yake amsa tambaya a shirin talabijin a cikin ƙasarsa putin ya amince cewa ba shakka dangantaka tsakanin kasashen biyu ya su kurkuce a cikin wannan shekarar batu na farko kuma na baya bayan nan da ya kara dagula dangantakar washington da moscow shine batun harin makami mai guba wanda aka kai a ranar hudu ga watan nan a kasar syria tillerson ya ce amurka ta yi imanin cewa wannan harin guba ba kowa ne ya shirya shi ba kuma ya aiwatar da shi illa sojojin syria sai dai shi kuma lavrov bai bada wata hujja ba a kan matsayin da rashin ta ɗauka na cewa harin makamin mai guba 'yan tawayen siriya ne suka kai shi koriya ta arewa ta samar da wata na'ura a cikin hanyarta ta ƙarƙashin ƙasa inda take gwada makamin nukiliya ana kyautata zaton za ta yi gwajin makamin nukiliya ranar asabar ko kuma kafin wannan ranar kamar yadda wata majiyar gwamnatin amurka da ma wasu suka labartar ba za mu wato ba za mu ce komi ba amma muna nan mun zura ido kamar yadda wani jami'in hukumar tsaro ya shaidawa muryar amurka a ranar asabar din dai ce koriya ta arewa ta yi bikin tunawa da shugabanta da ya kafa ta wannan na'urar gwajin dai an shirya ta tsaf wanda wato wanda kuma ita ce irinta ta shida kamar yadda joseph bermudez jr da jack leo ke cewa wannan gwajin dai wato ci gaba ne da harzika koriya ta kudu in ji mai magana da yawon babban hafsan sojin ƙasar ro chung sai ilinda yake tattaunawa da manema labarai a seoul yau da safe agogon yankin shugaban amurka donald trump ya faɗa a wani taron manema labarai jiya sa'ilin da suke wato tare da sakataren kungiyar neto wanda ya kawo ziyara wato Uh, jen steinbrand cewa ya yi magana da shugaban china xi jinping domin ya taimaka ya yi magana da koriya ta arewar amma idan hakan bata samu ba to za mu ɗauki matakin da muka ga ta ya dace to labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar najeriya abuja inda za a ji ƙarin haske game da wasu jiragen yaƙi na zamani da amurka ta amince ta saida ma najeriya hassan mai na kaina gare ka Nan gaba kaɗan ne dai ake sa ran gwamnatin shugaba Donald Trump za ta sanarwa majalisar dokoki a hukumance kudirin Amurka na sayarwa Najeriya don dankaran jiragen yaƙi 'yan yayi wato A29 Super Tucano har guda goma sha biyu. A baya dai Amurka ta yi ta sa tarniki wajen sayarwa Najeriya makamai bisa zargin dakarun ƙasar na danna haƙƙin bil'adama a daidai lokacin da mayakan Boko Haram ke rawar gaban hantsi. To wai shin ma wani irin jirage ne wannan? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin jiragen yaƙi Muhammad Inu Musa. Shi wannan jirgin da yana ayyuka da dama don ko da daddare zai iya tashi kuma zai ga inda makiya suka ɓoye kuma za ga yana sakowa ƙasa ƙasa haka kuma baya ƙara bulletproof ne anti aircraft bai sako da shi. Menene abin da shi wannan Super Tucano din zai yi wanda Alpha Jet da muke da shi a halin yanzu ba zai yi ba. Daga wuri mai nisa zai hango ya zo min, yana da Sutherland zai ga inda makiya suka ɓoye kuma kaga bai misin target ba yanda za a dindigan harbo jiragen sama anti aircraft ya sami jirgin kuma shi komin dare zai tashi kaya kuma alpha jet baya attack da daddare wannan mataki na shugaba donald trump ya zo da mamaki ga mafi yawan 'yan najeriya amma gogaggen jami'in diflomasiyya ambasada suleiman dahiru ya ce shi kam ko kaɗan bai mamaki ba. Democratic Party sun fi ba da muhimmanci kan wannan. Amma Republican Party abin da ya dame su su sai da kayi yakin su ne. Kuma in aka tuna cewa su wa'annan Republican Party suna samun taimako da yawa daga wa'anda suke kera kayan yaki suna sayarwa. Shi ne mu jin martanin da gwamnatin Najeriya za ta mayar. Wani babban jami'in gwamnatin ƙasar da bai son na bayyana sunansa ya ce sun yi farin ciki da wannan ci gaba da aka samu a halin yanzu tun lokacin shugaba goodluck jonathan aka nemi wannan bukata yayin da amurka ta sa kafa ta shure a wancan lokaci hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. kowa Haka yake ɗamuraya, kuma a gaida Hassan. To daga Abuja bari mu kaɗa can kudu, inda a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai wani hadimin sa tsohon shugaban najeriya gunal jonathan ya musanta cewa da shi aka yi wata cuwacuwa a bangaren mai ta dala biliyan 466 lamida bakar gare ka sanarwar dai ta ci gaba da cewar tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya goodluck jonathan sansan bai san tsohon ministan mai ba dan itete wanda shi ya kitsa wannan yarjejeniyar ya kuma karbi makudan kuɗi daga kamfanonin mai musamman na shell a cinikin rijiyar mai ɗin sai dai kuma a cewar ma'aikatan kamfanin mai shell a wani rahoto sun yi kirarin cewar dr goodluck ebele jonathan da musa dan itete sun san juna na tsawon shekaru da dama dama tun lokacin da Musa Jonathan ya koyar da 'ya'yan Musa Dan Itete a lokacin da yake ministan man Najeriya a cewar masu shigar da kara na kasar Italiya. Gwamnatin Najeriya ta miƙa kuɗin Shell da na ENI da suka biya dala biliyan ɗaya da ɗigo ɗaya ga wani kamfani mai suna Malabu wanda yake mallakar Musa Don Itete masu gabatar da kara dai na ƙasa ta Italiya sun yi zargin cewa an halatta kuɗa kudaden haram da suka kai dala biliyan 466 daga cikin kuɗin ta hanyar biyo da su ta kasuwar musayar kuɗaɗen ƙasashen waje ta bayan fage inda daga nan ne aka miƙawa tsohon shugaban ƙasar najeriya dr gullak jonathan da mukarabansa duk kokarin da na yi na jin ta bakin tsohon ministan man najeriya mr dan itete ya citura to amma dai na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa barista kasimu muhammad sauwa duk magana da zai zo ya yi a waje in dai ba a kotun ba ne to wannan abin ba za a amfani shi ba saboda haka shi shugaba Jonathan yana da damar ya wanke kansa a jirgin da ake masa amma kuma wannan ba zai amfane sa ba a ta fuskar shari'a tun da abin yana a gaban kotu abin da a ka'ida to a bari idan aka gayyace shi a gaban kotu ko kuma aka sa shi a ciki cewa yana da hannu a cikin wannan ba da to sai ya je gaban kotun sai ya wanke kansa. Haba Najeriya, haba To, daga Najeriya kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda a yayin da ministan gona Alhaji Albada Abuba ke ran gadin aiki, manoma musamman ma na rani ke korafi tare da gargaɗi kan shiga gonakinsu da dabbobi ke yi. Haruna Mamman Bako gare ka. alhaji ado ɗaya daga cikin manoman gandarin na birnin kwanni ya yi muna ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala tamtamnawar da suka yi game da wannan lamarin wa junan manoman abin da muke kira ga hukuma saboda allah da annabi ta goga ɗaukan mataki mun dai kira ɗaya mun yi kira biyu wanga abin zai zama matsala gare mu gandari dai doka gare shi ba a sa bisa ciki mu za mu ɗauki mataki wallahi idan hukuma bata ɗauki mataki ba ka zaka ka iske gonar wani ka canye a ya zama zalunci bisa wadda an ka sako ta taho da kan kanta da bisa wadda an ka to ana jare ita da bisa da an ka dar an ka zaka an ka shigo da ita a ce za a ta yi wani ɗoyi aika kaya ta zo ta zo ta ci abin wallahi ba mu yarda yanzu su dai durra ko kuma dam na jamhuriyar Nijar suna ba da damar rike matasa da ke yin ayyukan dogaro da kai abinda ke hana su shiga miyagun ɗabi'u ko kuma tsallakawa ƙasashen waje a nata ɓangaren ƙungiyar manoman gandarin na birnin Kwanni ta hanyar shugaban ɓangaren ƙungiya ta biyu ta gandarin cewa da Malam Abdu mamman cewa fa abin na makiyaya ya soma kai musu intaha. Shekaran jema da muka samu zama tare da gwamnan jihar Kwanni mun faɗa mai da bisashe sun haddabe mu. Akai katari zuwa mu muka sadu da sarkin Hila ne can wurin gwamnan jiha. Yanzu ma mun ka gama wayar ga za mu koma wurin gwamnan jiha. Mu je yashin wacce ake ciki. Tunda in ta kama mu mu hito mu kwanda mu da masu gadin nan muna baro iyalin mu mu kwanda masu gadin nan a gandarin gandaringa. Don hila ni su sani gandar gandaren ga ba mu saki ne a cewa da an ka gada mu a yi da shi abin ya kai mana da karu su shafa magandari lahiya wani siyasai da yan haci ne ya sai isan sai ta ba ya kankana shirwa ko dan burjin shirwa ba su ta tashi kai ba kenan bai kamata a ce muna wahala ba da mu da diyan mu suna zuwa suna bi dare mu hawan iya bi dare ko mu mu iya bi dare in ta kama a bi dare za mu bin dare don su sani shin menene hukuma za ta yi game da wannan lamari ganin cewa ya ce tun yana ɗanyensa ne ya kamata a tankwasa shi to wannan ita ce tambayar da kowa ke wa kansa a halin yanzu a wannan yankin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida haruna kafin mu ci gaba ga wannan somun taɓin. Rip ɗaya kenan domin ya ne a goma shekara goma sha ɗaya maza ƙaramin su a ciki shi da mai ɗan shekara ashirin da hudu duka sun asalahin su gaban kotu sannan kuma aka ce kotu ta kuma caje su sun kawo kuɗi sun ba kotu naira dubu ɗari biyar da ashirin a cikin dubu ɗari biyar da ashirin abun baƙin ciki abun baƙin ciki abun da aka ba mahin yari ne naira dubu ashirin da takwas na me kenan wai na ya je kula da ɗiye shi wannan wace kotu ce ta wannan a nan magistrate court ta ta nasku yanzu haka yariyar na nan gida ba lahiya kuma tana da ciki kaga abun da ɗan sanda da kotu suka ansa wurin mutane aka suke su naira dubu ɗari takwas da arba'in da biyar To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kam bari mu za ku ɗa gefe Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. kan yan matan Chibok wallahi tallahi ba karamin na kasu ce ga gwamnatin shugaban Buhari a ci ba za a iya loketin ko da information ne na cewar ba su raye ko suna raye ya kamata a san wannan information Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Gobe Juma'a idan Allah Ubangiji ya nuna mana ake cika shekaru uku tir da sace 'yan mata 276 daga makarantar sakandare ta garin Chibok da ke jihar Borno, waɗanda suke cikin ɗalibai 530 da ke ajin ƙarshe daga ƙauyuka biyu da aka tara a makarantar domin su rubuta jarabawa makonni hudu bayan rufe dukkan makarantu a jihar bisa dalilan tsaro. Hamsin da bakwai daga cikin ɗaliban da aka sace suka samu tserewa daga hannun maharan a cikin daren da aka sace su galibi ta wajen dirkowa daga motar da aka kwashe su. Tun daga wancan lokaci zuwa yau, 'yan mata 81 suka samu kubuta daga hannun kungiyar, inda daga ciki waɗanta suka dawo da ciki waɗansu kuma da ƙananan jarirai a hannu. Yanzu haka dai ɗalibai 195 ne suka rage a hannun kungiyar Boko Haram waɗanda ba a san ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. To tun da aka sace 'yan matan da kungiyoyin rajin 'yanci a ciki da wajen Najeriya suka rika gudanar da gangami daban-daban domin matsawa hukumomi a Najeriya lamba su ƙara kaimi wajen ceto 'yan matan. Wannan gangami shi ne ya haifar da kafa kungiyar nan da ake kira Bring Back Our Girls, kungiyar gwagwarmayar 'yancin 'yan matan Chibok wadda ta buɗe dandalin gangamin dindindin a dandalin Unity Fountain da ke tsakiyar birnin tarayya Abuja. Ƙungiyar wadda tsohuwar ministan ilimi Madam Obi Ezekwesili ke jagoranta ta samu goyon bayan waɗansu ƙungiyoyi a Najeriya waɗanda kamar uwar ƙungiyar suka rika gudanar da gangami a birane daban-daban na ƙasar. Yayin da ake cika shekaru uku da sace 'yan matan, ƙungiyar Bring Back Our Girls ta shirya jerin ayyukan da za a gudanar da suka haɗa da jawabai domin ƙara zabar da hukumomin Najeriya kan wannan batu na ceto 'yan matan Chibok. A nan Amurka, wata 'yan majalisar wakilai da ake kira mama 'yan matan ciba Frederica Wilson, ita ma tana tsayin daka wajen jawo hankali kan wannan batu. Ta ce karamci ne a gare mu, mu zama abin da za a iya kira jakadan 'yan matan da aka sace a makarantarsu a cibok shekaru uku da suka shige. Barista Maryam Ahmed memba ce a guda daga cikin kungiyoyin da ke gwagwarmaya ceto 'yan matan cibuk a jihar Kano ta kuma yi wa Wakilin Mahmud Ibrahim kori bayani kan wannan fafatuka. muna jin labarai ana ta yaƙi da ita ainihin boko haram amma har yanzu gwamnati ta yi shiru akan batu na 'yan matan chibok duk da cewa yanzu a cikin mutane 276 wanda suka ɗauke a shekara ta 2014 yanzu saura ina ga akalla 'yan mata 190 har da biyar wanda a da baya shi shugaba mai ci a yanzu ya yi mana alkawarin cewa zai iya bakin kokarinsa don ganin cewa sun shigo kuma a jawabinsa da ya yi na karban mulki bayani ya yi akan cewa don har waɗannan 'yan mata ba su dawo ba faɗa akan boko haram ba ta samu galaba ba kenan matsayin mu na mata tunanin da za mu yi a nan wurin shine wani irin hali waɗannan 'yan mata suke ciki shekara uku akalla kenan yanzu ba sa gaban iyayensu ba sa gaban 'yan uwansu babu wanda ya san halin da suke ciki babu batun ilimi babu wanda ya san lafiyansu balantana yanayin da suke ciki mu a namu tunanin a nan gurin shine muna kira ga gwamnati akan ta zage dantse akan alƙarurrukan da ta ɗauka na ci gaba ko kuma in ce na nemo yaran nan ta kuma daɗa zage dantse dan ganin cewa wannan alƙarurrukan ta cikawa al'ummar Najeriya gaba ke da. Wannan yana nufin kamar ba ku gamsu da adadin waɗanda aka ce an iya tuwa ba ke kenan to ran kai daɗe an yi magana akan mutane 276 waɗanda ma aka ɗauka a tashi ɗaya kenan banda mutanen da aka ɗauka daga babbaya to yanzu akalla sauran mutane 197 wanda ko rabi ba a je ba ce ya magana ta mai da kuke cewa 'yan mata nan na ba da ma sauran mata da 'yan mata da yawanci 'yan boko haram nan suka tafi da su ba san inda suke ba ina tunanin alwashin da muka ci shine kan cewa 'yan matan nan su dawo idan ba su dawo ba a mana bayani kan me ya same su iyayen su samu kwanciyar hankali game da yanayin ko halin da 'ya'yansu suke so haka mu zama yanzu muka fara tsayuwa akan batu na nemo 'yan matan chibok insha Allah To amma kwamarar Nura Iroma Aji na kungiyar sislak ya ce gwamnati na tafiyar hawainiya ga yunkurin 'yanto 'yan matan na Chibok da sauran mata da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su. Abin takaici ne da yake cike da mamaki sosai a cikinsa saboda mu a fahimtar mu gwamnati duk a duk cikin al'ummar da take tana da ido a ko'ina. kuma tun daga sha hudu daren sha hudu ga sha biyar ga watan afrilu na 2014 na lokacin da aka ɗebe yaran kenan wadda ko a wani lokacin alƙalluma sun ta karo da juna a kan mutum nawa aka kwashe amma a ƙarshe dai su hukumomin 'yan sanda na ƙasa sun ba da wannan mutum 200 da na kyautata 76 tun daga wani lokaci zuwa yanzu akwai hujjoji a ƙasa wadda an shigo an taimaka wa gwamnati an gano alamun inda suke an haska kama gwamnati ta yi wani abu a kai tun waccan gwamnati da shi shugaba jonathan ya shugabanta ba wani abu ne ya sa kawo yanzu ba a iya samu yaran nan ba illa kasawa ta gwamnati kamar za a iya cewa an dan sami ci gaba musamman la'akari da cewa a watannin da suka shuɗe mun ji cewa an samu ɗaya biyu zuwa har goma sha ma na 'yan matan nan da aka ce an samu nasarar 'yan tosu to an samu ci gaba a ina eh an samu mata na kyauta zaton 23 ne ko 20 amma magana da ake shine gwamnati ba tana cewa ta share sambisa forest so suna ina wannan matsala ba ta fi karfin matakin gwamnatin najeriya kawai sai an yi haɗaka su kansu international community sun kasa dalili saboda ba su ba da goyon bayan da ya kamata ba yadda kamfe ɗin nan ya fara fada shugaban kasa na wata kasa da ta mashahuriya a duniya a yanzu da ba su daga wannan takardar ta, ta wannan kamfe ba dan me za a koma a rike hannu a haɗa karfi da karfe a tirsasa gwamnatin najeriya sai ta yadda an tafi saboda muna da wannan universal declaration of human rights duk kasashen duniya ne mafi kaɗan ne wanda kai virtually all of them sun yi saka hannu a kansa sun rattaba hannu wato ni ni da. wannan shekara uku na fahimta da ita duk da kai kawon da ƙungiyoyi irin namu suka ta yi gaskiya wuna da akwai sauran rana aka ba wajen harka gudanar da mulki a ƙasar nan ba a da cikakken bayani akan yadda ma mutane ke zamantakewarsu a cikin ƙasar nan wala Allah ana da shi sai yadda a ga dama ake yi da wannan jawaban wala Allah ba a da shi sai tsirari da ake da shi ake gudanar da aiki na tsoro a ƙasar nan akan eh, yan matan Chibok wallahi tallahi ba karamin na kasu ba ce ga gwamnatin shugaba buhari a ci ba za a iya loketin ko da information ne na cewar ba su raye ko suna raye ya kamata a san wannan information sannan a zauna a yi jajadoli da ya kamata a gaya al'umma saboda an ɗebe mutane an ɗebe kuɗin al'umma duk ba a samun cikakken bayani akan yadda ake wajen maganar dawo da su ko ina suke wasu an zarge su an kai su gaban kotu kotun nan tana can ta wanke wancan da wanke wannan gobe gwamnati gaba ɗaya ba alƙibla wato chibok girls nan ba wai su kaɗai aka kwashe ba misali ne na mata ɗaruruwa da aka abubuwan ta'asa na abin alhini na cin zarafin ɗan adam da ya faru a cikin wannan yaki na boko haram da ake wadda gwamnati ta tsaya ta kasa ta kasa ta zama ta yi abin da yake shine kundin tsarin mulki ya ce ta yi a kalaman shugaban kasa ya ce a baya can cewa yaƙinsu da boko haram ba zai cika ba har sai sun yanto 'yan matan chibok idan ka kwatanta waccan wancan lafazi na shugaba buhari da halin da ake ciki me zaka ce wato ai kamar ka ce ne lokacin da aka bashi karagar mulki ya ce shi ba na kowa ba ne shi na kowa ne ma'ana ba sani ba sabo adalci zai yi kuma da abin da muke gani yanzu magana gaskiya waccan magana wala Allah cikin siyasa ya yi ta amma gashi ba a cimma wannan buri ba shi kuwa lauyan kare haƙƙin marasa galihu a nan kano barista audu bula mabukar cewa yake a gaskiya a fahimta ta wato ci gaba da neman waɗannan yara na cibok na da matukar amfani kuma ina ƙarfafa gwamnati gwiwa cewa a yi dimme yiwuwa a tabbatar da cewa an samo inda yaran nan suke in suna raye kuma ba sa raye iyayensu su san cewa ba sa raye domin hankalinsu ya kwanta sai dai daidai lokacin da ake wannan to kuma bai kamata a manta da cewa akwai mata da yawa da wannan rikici ya mayar zawarawa akwai yara da yawa da wannan rikici ya mayar marayu akwai magidanta da yawa da wannan rikici ya raba su da iyalansu sannan kuma ya ɗaiɗaita al'umu ya lalata ma mutane tattalin arziki ya sa mutane sun bar garuruwansu da yawa yanzu suna zaune wato a matsayin 'yan gudun hijira a cikin kasarsu kuma mutane maganan miliyoyi ake yi yana da matukar muhimmanci a gwamnati ta sake mai da hankalinta gurin waɗannan mutane domin su ma a gyara rayuwarsu a ceto ta daga cikin wannan wato rurucewa da take gaba da daidai lokacin da kuma ake ci gaba da neman yara abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah haɗa sauran 'yan matan Chibok 195 da kuma dukan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su da danginsu lami lafiya. Muna kuma ƙara jinjina wa ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a da suka jajirce kan wannan batu musamman ƙungiyar Brimbak Our Girls. Allah ya sa haƙa ku ta cimma ruwa. Da alheri. Kai mata su ne duniya. su ne daɗin duniya mata su ne duniya kuma madalla yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaici yayin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ke shirin jefa kuruwa yau din nan na ko dai a kawo ƙarshen ayyukan samar da zaman lafiya a ƙasar haiti domin bayanan da zai taimaka wa 'yan sanda amma kuma makomar sojoji na ƙasa da kasa. masu barin wannan aiki ya haifar da damuwa akan irin ratar da za a iya samu game da tsaro a kasar haka kuma akwai ɗoki da jin daɗi na ganin an salmi waɗannan masu aikin wanzar da zaman lafiyan a wannan kasar domin ko an jima ana zargin su da aikata ba daidai ba musamman abin da ke nasaba da kuntatawa mata muna fuskantar rashin tsaro akwai yawan harbe-harbe bayan karfe biyar na yamma muddin sojojin ba su kan tituna in ji menard elifet wani dan shekaru 54 da haihuwa da ke zaune tsakiyar birnin hench na kasar ta haiti salin da yake tattaunawa da wakilin wannan gidan rediyon a sauka lafiya dama mun gaji da ku da halinku in ji mai best bestian to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin yi sallama da ku ina taya kungiyar tsakun ɗaliban makarantar kimiyya ta turo a jihar bauchi wato turo science all boys association a turanci tusoba a takaice murnar kammala shirin bunƙasa ilimin kimiyya a Bauchi wanda zai biyo bayan wani babban taron ƙungiyar da za a yi a ranar Asabar 15 ga wata a dandalin taro na makarantar ta kimiyya da ke Turo. Gargashin jagorancin Dr. Abubakar Sa'idu Yaki inda mai martaba sarkin da Alhaji Usman Bilyamin Usman ke zama uban taro. Allah ya sa a yi cikin nasara yanzu a madadin ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin si wato Salomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.